Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Ukraine ba ta samu ta yin shiga tsakani na zaman lafiya daga China ba ko ta yin ganawa da shugaban China Xi Jinping. Kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa jaridar da Japan News. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa shugaban kamfanin Wagner Group Yevgeny Prigozhin ya ce an yi wa sama da tsaffin masu aikata laifuka dubu biyar afuwa bayan da suka mutunta kwangilolin da suka kulla na yin yaƙi a rukunin sojojin hayar Rasha domin yaƙar Ukraine. Babban kwamandan rundunar sojojin Ukraine ya faɗa jiya Asabar cewa dakarun sa sun fatattaki sojojin Rasha a cikin tsaka mai wuya inda suke fafatawa a garin Bakhmut. Masu fafutuka na bangaren 'yan adawa a Siriya sun ce mayakan da ke samun goyon bayan Iran na cikin shirin kota kwana a gabashin Siriya. Kwana guda bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu wurare a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Har-haren ta sama na zuwa ne bayan da aka zargi wani jirgi mara matuki ƙira Iran da kashe wani ma'aikacin kwantiragi na Amurka da raunata wasu Amurkawa shida a ranar Alhamis da ta wuce. An samu lafawan lamarin jiya Asabar bayan kwana guda da aka harba rokoki kan sansanonin sojin Amurka da ke gabashin Siriya. Rikicin ya zo ne bayan harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan yankuna uku daban-daban a lardin Dair al da ke gabashin Siriya wanda ke kan iyaka da Iraki. yi masu fafutuka na bangaren 'yan adawa harin da martanin da amurka ta mayar na barazanar zafafa kokarin da ake yi na 'yan kwanakin nan na sassauta tashin hankali a fadin yankin gabas da tsakiya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an gano gawarwakin mutane biyu a ranar juma'a da ta gabata a cikin wani jirgin kasar na dakon kaya a jihar texas da ke amurka bayan da wani ya buga waya ga jami'an tsaro don sanar da su cewa akwai mutane a cikin jirgin da ke cikin damuwa nan take dai ba a bayyana wanda ya yi kiran wayar ba jami'ai sun gano gawarwakin da mutane sha uku a cikin wata kwantena ta jigilar kaya a lokacin da suka tsayar da jirgin a karamar hukumar rebelde da ke jihar texas kusa da garin nipa akalla mutane biyar daga cikin mutanen na cikin mawuyacin hali dukkan mutanen da yawa daga cikinsu suna fama da kishin ruwa inda aka yi zaton bakin haure ne yanzu haka ana gudanar da bincike jami'an agajin gaggawa a jihar mississippi da ke amurka sun ce mutane 23 ne suka mutu sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afka wa jihar da daren ranar juma'a inda ta lalata gine-gine tare da kakkaɓe turakun wutar lantarki bayan da wani mummunan yanayin kankara masu girma suka ruka zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Mississippi ta tabbatar da mutuwar mutane 23 da sanyin safiyar jiya Asabar, yayin da wasu da dama suka jikkata da kuma bacewar wasu mutane hudu a fadin jihar. Hukumar ta faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ta wallafa a shafin ta cewa an tura tawagogin bincike da ceto daga hukumomin yankin da na jihohi da dama tare da jami'an tsaro don taimaka waɗanda guguwar ta ritsa da su. Ƙauyukan garuruwan Silver City da Rolling Park sun ba da rahoton barnar sosai yayin da guguwar ta mamaye arewa maso gabas da gudun kilomita saba'in cikin sa'a guda ba tare da yin rauni ba. Wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Asabar cewa gwamnati na sanar da rahotannin wasu 'yan ƙasar Amurka biyu da suka ɓata a ƙasar Haiti bayan da kafafen yada labarai suka ce an yi garkuwa da wasu ma'aurata 'yan jihar Florida. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba barkanmu da shigowa zauren voa muna yankin fadama a kasar Ghana inda matasa da dattawa da 'yan siyasa da ke ɓangaren gwamnati ke tafka muhawara akan bukatun 'yan fadama Yau za mu tashi a inda Lukman Isa ke bayani. Bismillah Lukman. Kamar kan da turawa ke faɗi wai the youth are the future leaders ko? To, in za ce youth ne future leaders, yanzu ka duba cikin duniya ga kagan kamar technology shine abin da ke ci. ne present nan shi kuma ne future to in za ka duba in the future duniya zai zamo technology ne basically abin da zai happen cikin duniya duka will be technologically driven sai menene preparation mu towards that ni question na kenan yasa ina fata dai government kamar kan da yayan mu baba ya fadi ya fadi wai muna neman eh, vocational institutions da technical institutions ina fata a ce cikin fadama mun samu wani institution inda zai gwada ma mutane technology muna nan ga akwai programming akwai eh, digital marketing akwai eh, a lot of fields cikin technology ganda yanzu baka need ma a ce wani ya employing ka cikin wani office sannan a ce kana da aiki mutane na aiki cikin dakin su ana create digital apps da ababa ababen da kake use kan ka kana buga game kana kana use kaza kaza duka kan ka duka ga technology ne ina fata dai mu samu wani institution cikin fadama inda za a ce shi nan at the end of every year ma a ce an yi an samu ko da 10 programmers ma cikin fadama 10 programmers inda suka develop wani app ko suka solve wani problem dai cikin society mu ne kuma contribution na ke um, ina ji da problem ne babban problem muke ta fadiwa da yake damun mutanen fadama amma sai mu duba na solution ya dame mu samu solution to this problem muka duba kuma solution kuma ba ta waje dai fito ba ya kamata mu same shi ta gida mu same shi ta gida sannan ta waje sai a tarbe mu da shi muka duba wurin representatives mu in terms of parliament in terms, uh, in terms of parliament so dewa in ka duba wanda ake zaɓa ya so ya represent community fadama da mutanen fadama ba su san shi ba outside communities of fadama we don't even know such people so sometimes the person nan ma ba shi bai da gida cikin fadama he, he is not even part of the problem bai san abin da ke confront mutanen nan ba sai sa if wannan mutumin nan bai san problem da ke samun wannan mutanen ba how then can you solve it misali mu ɗauke shi assembly man mu yanzu in ya samu wannan opportunity to serve as the mp of this community na imani ba sai ma mu zo mun kira mai kamar a'a wane ga abin da yake damu mu ba shi da kanshi ya san kamar a'a fadama ko communities da ke unguwan nan duka da ke make okaikwe central ga problem da ke samu su sai sa this is a time that nake make a passionate call to politicians both ya sunan shi divides nan either npp or ndc in that to eh, provide us with a candidate for this community, uh, uh, parliament, so he has to select someone from either uh, this uh, surrounding communities ko fadama with that then the person na ya yasan kama a'a fadama ga abin ah, da ke damun su ya iya ya solve mana problem mu salamu alaikum sunana Ismaila Babu lakabi kenan. To, da ke ana batun development development ya shigo cikin gari. Muna da kasuwa. akwai station duka station nan yana nan so many years har yanzu ba mu ga wani achievement cikin station nan ba kasuwa an collapse muna na waye gari muna neman development karshe yan waye mu masu shaida albasa sun zo su zo su establish kasuwan nan in ya tashi suka fara yin wani abu in ya tashi wani kuma ya ya kama sannan ido dai zo kan gwamnati gwamnati ya ya zo kai a ah, no yanzu kana kama fada mafa kasuwansu na ya tashi ya saya ba ya kamata a duba a gyara amma an zo sha kiya sha kore shi a kiya ana sabota sami shi sai damu mu samu wani development wani ya kawo wani arzikin shi zai sa cikin fadama ya ya tare garin mu tabbi duka muna maka ba bakin ciki cikin garin garin bai ya tashi domin wani bai ya doki kudin shi zai sa cikin masa abin ga busar cikin wuri dole wani dai zo wuri ya ga kamar achievement na wurin ana yin wani abu ne sannan shi kuma shi zai sa nashi wuri ya sa kasuwa shi ga gari ya tashi gari shi da mutane shi da jama'a mutane biyu uku zai ta da gari shi ana da yawa isa ni ma wa magana da da yake dai samu duba na wurin Assalamu alaikum jama'a. Sunana Jafaru. Ni maganin da yake akwai kan development for fadama all concerned assemblyman. Shi kamata ya ce lobby ya zo ga opinion leaders mu su discuss about the issue before I go ahead. ba mu zaune a zo a ga kawai ana aiki that one will not agree. In uh, election ya kai kaga ana great. hanyar da aka muna. Ku dai ni ta ku duba hanyar da aka musu nan gare ku gawe aka samu na ta eh, ni bauta suwa da aka samu su kuma amfanin da ake ci dama. gwamnatin duka from a temple out downwards yana da yawa especially from our chief imam now so shi assemblyman aiki ka ne ka yi lobby in ka yi lobby ka zo ka ga manyan opinion leaders to discuss about those things we implement it yan kan batun youth kuma uh, of course ana neman uh, technical school nan ga ya kamata all depend on you in ka duba ukai koyi sentiwa ba secondary school aya babu whereas all the constituency have secondary school babu ba secondary school ni boy town so secondary school aci mota aka koma north eh south ukai south ukai koyi akwai academy aka ce nima akwai akwai girls and so on so forth aka ce woman probina akwai st mary's and so on so forth so it's over to you assemblyman you get so many assemblymen some of them they're, they're, they're best wasu kuma su yi kokari ba so shi muna neman ka ta muna rama ne ko kuma manya kuna da wani adira ne na amadu Mutare Abbas sai batun kasuwar ne da yake magana shine da mafi an shine shine abin da yake kan ya kamata a gabatar mun da kasuwa gwamnati ya gabatar mun da kasuwa ya mun da kasuwa ya mun ga kasuwa an yi an yi an yi an yi wanga ya zo ce ya yi ya wuce wanga ya zo ce ya yi to yanzu dai mun tashi muna so a yi mun da kasuwa to salamu alaikum masha Allah za mu koma wurin assembly man sunana Isa Abdullah yana ne batun mitin da muke yi ga na kamar mu duka ga kamar yadda sarki ke gwadawa abinda muke lack ne lack of uh, lobbying muna da project da yawa da muna so mu yi kawo cin ruwa mutane na bin kanmu suna zuwa assembly ma amma da yake ba mu mu lobby ba mu mu san yadda da start a project na da shi ya sa ce muna hold back because sun kawo machine ma yadda da tambaye ka question da yadda da kama ya sa ya bar in wani na zuwa ma ce kana so kana like kana keep question kana gama ya shi a machine da zo a fara da shi program akwai wanda ya zo yana so marketing ga yana so ya zo office yana so jikin market na duka inda an ba shi dama ma ya yi stores ya yi stores jikin market na duka ya so move move su market na wani accounts nan ga example kamar egg market yan koi daga acimota suna kai hannu na acimota aka move su a kawo su da yam eh, ya suna shi yam yan dundu like a move su ya so a kawo su cikin fadama na sai aka kawo su ya bar market na ya tashi sannan akwai su kuma da suke so su bude iri kamar iri wani papaye yadda banks ma na so su samu wuri su bude ba mu da banks cikin gwamnati amma da yake ba mu mu lobby mu duka ya kamar like kowa na ta kanshi ba wani ruwan kowa da kowa inda muna zuwa together ne mu kawo ideas mu together mu ajiye on paper ya so mu je da shi even ko municipal ne muka je da shi muka ce da mc kamar ga abin da muke so a yi muna lasan bai juya muna baya ya yi muna sannan kuma don in dai an je da opinion leaders aka sai kan abin da ake so ke ga ana biyan tax a yayi ana zuwa cikin gwamnati karban kudi yasa mun ma ya kamata su tell muna back to the community yasa in wani abu aka ga ya kamata mu sa on paper ya so mu je a select mutane a bi manyan mutanen da ya so a fadi musu abin da mu ma muke so a yi muna akwai wanda kuma ke so ya bude vocational center yaron mu nawa ne cikin mu nawa yake cikin mu nawa yake sule sule sule escobar ya call wai na so abu da wai eh, eh, vocational center ya ja koya wani ict yana so kawo zo gwada yara cikin unguwa nan ga ka gani amma da shi na da kanshi ya yana computer computer dai kawo wani computer dai wani kankani shi da kanshi na ya da kudin shi wai da yana so in ya samu wuri ya so zo bude a gwada da yara for free wannan aiki yanzu shi yake yi yanzu yana aiki da software saya ya call na yana bada pressure kan wannan haraka kuma yana neman wannan yasa dai mun mun aje abin da muke so program su kan paper mu lobby mun samu abin da muke so na jin kaji koke-koke mutane magananka da ka soma yana da important za mu so in akwai abubuwan da ka iya respond cikin maganganun da aka yi akwai wasu direct sun kira ka assembly man kai ya kamata ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza na gode ah, ina yin dawana da yi magana ict ina batun ya shigo late mu yi batun ict da muna da wani dan mu ma ci shi fada mu yake yanzu na america yana so ya zo support wannan abin da yau yana da machines ya yana da machines ma ya gwada min kamar yana da machines yana je mun dai mun samu wurin da zai zo bude wannan abu ya zo support yeah yasa shi na yana da ka shigo da ne baka ji ba sannan second issue batun sibala babu ya yi batun market batun market da ka yi muna consult eh, mc because yadda inda ake so a yi shi shi na open too much ya kamata a shigo da shi cikin market last mun zauna mu magana shi yana da yi a shigo inside ya ga yadda aka ba wani wani yayi wani wurin karfe na ya fi clear wurin nan duka ya so ndai ya bar su shigo wurin nan su shigo cikin batun school always muna mun kai batun school shi a yana muna karban ba mu da land in ka duba kama eh, sunan shi eh, yalin da aka pass ga da ya sunan shi municipal office nick a abudi abekan ga abekan okan kwesa ga shine head office amma saboda wai ba land ya an da yi shafi mata da fada mai kwace a mun yi ta mun kawo su sun zo sun duba wanda zo cek wai wuri ya yi da girba yasa sai aka move to Atubata. amma cikin ya suna shi elin da aka pass da shi da headquarters assembly da kai ya fi a yi shi k'an okanko central ya sannan ni n da abu guda kuma da ni ga n na so wannan da mu den mun support na duba lan kan fada bamu da landlords association bamu da wani sam e, samu muna neman ma wani da ga mu a wani meeting kadan ma na e, ana find it difficult sai dai ka je gida gida ko ka announce amma inda ana da common platform an na da landlords association ko wani contribution ake neman ai ai ai za sa kan platform an samu wannan development na kɛ so a ye yasa a takaice dai ni dai ina ga kamar mun zo together kamar Mr. Jaffa ya yi magana kan batun lobby sometimes ka ka je ka lobby amma in dai mutane concern mutane duka abin da ake so ke ga ka je da shi yana da karfi yana kuɗi yana more weight ya fi kai kadai ka dai ka lobby wani abu ka kawo yasa ina ji maganar da ke akai ke da lagos assemblyman kai batun bamu da school land is a very very unfortunate in kun lobby sai a ce muku ba land da da ku yi gini meanwhile kuma ga school landing da muke da shi na jin cikin zangonnin Accra duka babu unguwan da ke da school landing da fadama ke da shi amma an encroach landin nan an encroach kasan gwamnati wa ya kamata ya tashi ya kwato kasan ba gwamnati ba saboda shi me kuke yi as the highest authority in the community me kuke yi domin ku kwato mana ku kwato landin da aka encroach wani lokaci kun zo sai kuka raba land tsaka biyu daku fence al'umman fadama al'umma suka tashi suka ce no ba su yadda ba ku fence landin gabaki daya so encroaches nan su san kamar sun encroach land ne kuke yi this is the first step da ya kamata ku take ya zamanto an kwato wannan kasa da jama'a suka encroach ah, yana min batun eh, school land da ake so a fence lokaci honorable bashiru aka fara wannan project an zo an yi ya kai wani wuri shaka stop saboda yan sassalawar da ke bayan da wadansu yan night market na wai land na nasu ne sa ba su yarda a fence na in ya zo site zai zo aiki kaga ana bin da fada ma ne yasa shi ma har yanzu haka ba biya shi kudin shi ba kullum ina call na ya fiye ya yake shekari sannan biya shi amma da yake yan night market na stop ba ba ba shi don dama ya yake zuwa yake shi yasa MC ya kama a hold on to that place na shi yana so ba military maces na contract ya so su zo su continue wannan aikin na dai military men nan na aiki kamar yadda ka cable wani lokaci inda sun zo suna aiki inda ka ka zo ka stop shi ka zo ka stop yasa kan wannan MC ke so ya sa yi wannan fencing nan da shi mun gode mun gode da ansan da ka bayar amma we are not satisfied with the answer municipal chief executive individual ko group of people ba da su fi gwamnati karfi ba ko su fi karfi gwamnati karfi government should use his power gwamnati ya use amfanin shi mun ji daɗi ka nuna cewa municipal chief executive ya ce ya yi amfani da sojoji amma maganan ga ya fi shekara biyu da aka ce za a yi amfani da sojojin ga har yanzu ba a yi amfani da su ba waɗannan mutane su salawa da ka ce za su fi gwamnati karfi ne ba za su fi gwamnati karfi ba shi yasa a nan nake jin za mu gode wa jama'a da duk suka zo suka bayar da contribution su suka bayar da su ga wannan muhawara da muka yi a zauren voa ina jin ba za mu tsaya a nan ba ya kamata ku da kuka zo muka zaunan nan at least a cire wani kwamiti waɗanda za su fara mobilize za su fara organization yanda wanga zaman da muka yin ba zai zama shi shikenan ba yanzu ina jin mun kai inda za mu dasa aya a cikin shirin gabaki daya a madadin manyanmu na wannan unguwa alhaji awal yaro alhaji malam nasir ali alhaji ahmed muktar abbas da kuma assemblyman isa da ya zo mana sai kuma producer na hawa abdulkarim yan da ta taimaka mini wannan shirin ya kammalu yadda kuka ji shi ne ne naku Ridwan Muktar Abbas ke cewa sai wani mako. To duka-duka a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni Madina Dauda ke sallama da ku. Mu kasance lafiya. zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu uh, a wannan tasha ta muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ake ce ma rayuwar birni. Shirin rayuwar birni da yake zowa a kowane mako a daidai irin wannan lokaci. A cikin wannan shirin ne kukan shi labaran ko rayuwar wasu daga cikin al'ummar da suke rayuwa a wannan birni bayan hitowarsu daga wasu ƙasashe ko kuma daga wasu yankuna nasu. domin kasancewa tare da wannan shiri suna na Mansur Sani tare da sauran abokan aiki da suke kamawa sautin shirin na tafiya yadda ya kamata. Inda daga nan jihar Maradi ko kuma in ce birnin jihar Maradi zan tattauna da ɗaya daga cikin al'umma wanda yake rayuwa a cikin wannan birni na Maradi. ba tare bata lokaci ba masu iya magana kan cewa a bakin mai ita tafi daɗi malam sai a gabatar da kai da suna da masu kallo da sauraro sunana musu usman ibrahim Malam Hamisu ne takaitaccen tarihin rayuwarka. to alhamdulillah an haife ni a cikin garin katsina kuma mun yi karatun allo da na zamani mata yasar gwargwado eh, kuma mun tashi a cikin garin katsina dami dami aka yi to alhamdulillah muna kasuwanci na provision kamar yadda muke a can bayan tun da muka tashi kusan ina cewa ana gado wato mu gadon kasuwanci muka yi ko da muka tashi mun tashi mun ga mahaifin mu yana yi kuma da kaka wani munzali za a yaye ka a ce to je kai ma kai naka sana'an ka dogara da kanka da ka a birnin maradi wata sana'a ce ka dogara ko aiki kake yi a halin yanzu to alhamdulillah muna harka probation kamar yadda nake a katsina kamar yadda na gada in ana gado in ce na gada probation shi nake a cikin garin maradi yanzu haka insha Allah ta'ala kamar mi da mi da mi ake sayarwa kayan probation ka ne wani daga ci omo na wanki sabulu eh, da sauran tarkatan irin su kati da abubuwan da ake sayarwa na probation da irin su man sha da sauran abubuwa haka na kayan probation tarkace ne da yawa mutane za su so sanin uh, mi ya fito da kai daga garinka har ya zuwa wani yanki ko wata ƙasa. ta alhamdulillah kamar yadda abubuwa suke tafiya a wannan musamman zamani yadda abubuwa suke tafiya na zamani gudu ko duniya a hannun mutane kowa ya san halin da jihar katsina ta samu kanta a cikin na matsalolin tsaro to matsalolin tsaro sun sanya mutane da yawa waɗanda suna da abin yi ma kuma suna zaune a inda suke dole sun haƙura sun bar jihar katsina sun koma wasu wurare wasu sun koma kano wasu sun koma wasu garuruwan daban ni na gaba sa zaɓi na ina da ra'ayin zan zo nijar. wani irin kalubale ka fuskanta a yayin shigowarka to kalubale ba zai wuce irin na jami'an tsaron kan hanya ba wanda za a ce eh, yan uwanmu ne su ma talakawa ire-irenmu da suke karatu aka dake su wannan aiki cewa su ringa duba amanar al'umma da aka basu cewa idan mutum ya cike ka'ida ko bai cike ka'ida ba su bi hanyoyin da za su wayar da kai shi gane cewa ga ta hanyar za a shiga ƙasa bisa ka'ida ba tare da an musguna wa mutane ba. kamar akwai wani kalubale a yayin ƙetarowa boda mun dan fuskanci wasu kalubale amma dai wasu abubuwan babu daɗi wasu sun faru da wasu ne kan idan wasu kuma dai ba su faru da mu ba saboda ka san suna kallon idan sun ga mutum ya yake a nutsuwar shi ma take kafin su yi mishi wani abu mm. so ni da gaskiya wasu abubuwa ba su faru da ni ba amma na ga sun faru da mutane da yawa bayan shigowar ka a cikin birni wancan muna magana akan tahowa ne bayan ka kan kanka a cikin birnin me ka kula da shi ga magance da rayuwar birni an kamanta daga yankin da ka yi ko kuma a'a wanda da an zo an san nan birni ne wasu abubuwa canje-canje ko kuma ma'amaloli. Na'am na'am gaskiya akwai bambance bambance sosai daga inda na baro zuwa inda na samu na yanzu eh, kama tun daga yanayin zamantakewa da ma'amala tsakanin mutum da mutum. Su muke so mu ji bambance bambance. Eh akwai kamar yanzu misali yanzu nan muna nan zaune ga wani ya wuce ko wata ta wuce ta yi sallama salamu alaikum ta ga shuku ta wuce mu a can wurin wani yanayin yadda muka samu kanmu a ciki na irin rayuwar nafsi nafsi kowa ta kanshe ta kanshe ke za ga cewa wani ko makwantaka kuke da wata tana jin cewa ta isa ba ta iya gaishe ka ba so muna da wannan kalubalen nan kuma za ka ga cewa ba haka bane duk wanda ya zo da yaro da babba da dattijo ko kowa zai maka sallama da mace namiji zai ma sallama ko gaisa a yi mutunci ya wuce wurin uzurin shi kai maka je wurin uzurin ka magana zamantakewa kenan ne magana tun daga yanayin yadda ake hudodi wurin kasuwanci ma yanayin mutunta al'umma gaskiya akwai mutum sosai tsakanin maradi da inda na gudu idan ana maganar ah, shigo abin wasu sukan fara ne da dan abu kaɗan baka jima ba ga dukkanin alamu ga shi har ka mallake shago da saura abubuwa sai daman sai da ka tara ka shigo ko kuma a nan ka nema ko kuma a'a kana da wasu kusoshin al'umma waɗanda kake da mu'amala da su wanda mu'amala ka ta tabbaka maka ba tare da ka sha wahala ba a wannan birni to alhamdulillah kamar dai da aka sani shi birni ba a zuwan shi irin ka ce za ka zo ka sai ka dan fafutuka kila ka kafa sana'a lalle za a rubi ana ta fafutuka kafin a samu abin da ake so kamar yadda muka sani idan dai kana so ka rayu cikin inda duk kake so ka rayu da inci to ka dan rike abin da kake da shi na guzuri ka je inda ka je za ka je a mutunci kuma mutane su mutunta ka zaka yi mu'amalolin ka gurgurwa alhamdulillah tunda da zo maradi duk wani abu na matsala da ake fuskanta wanda ba ko zai iya fuskanta gaskiya dalilin masu sani ban fuskanci kowace irin matsala ba to wani irin nasarori aka samu daga wancan lokaci zuwa yanzu alhamdulillah nasarori ga sunan muna cikin su alhamdulillah muna zaune cikin kwanciyar hankali tun na bayani a baya cewa a jihohin mu ko a inda na baro akwai matsalar tsaro na samu kwanciyar hankali anan bamu da fargaba na tunanin wani zai kawo maka farmaki ko wani zai zo ya kawo maka ataka inda kake zama ko wani zai zo maka wata barazana amma sarori an sami su alhamdulillah muna zaune cikin koshin lafiya Nijar tana da ingantaccen abubuwa irin su nagartacciyar wutar lantarki tsayayya sana wurin kasuwanci za ka hau abin hawa ka je inda kake so ka so abin da kake so ka dawo cikin kwanciyar hankali babu wata matsala kana da wani sako ga al'umma waɗanda suka zo ko kuma waɗanda suka karɓa al'umma da suka zo akan irin yadda ya kamata su mu'amalanci juna to wanda ya zo wani gari muna da buƙatar ya kasance a ce kaman ka dokokin da kasancewa a garin ku ba haka ake bane su sun samu suna bin doka to wannan mutunta dokar da suke shi sa suke zaune lafiya shi sa abubuwan su da yawa suke tafiya daidai to in ka zo ka mutunta musu tsarin dokokin su ka dokokin sai ka zauna lafiya su kuma mutanen gari su ma su kamar da suke kyautata mu'amala da mu wurin zamantakewa lallai su ƙara kyautata mu'amala da wanda yake bako wani kaga ya abin da ba daidai ba ka nusa da shi ta wuce da shi bai saba bin doka da oda bai saba irin wasu abubuwa ba sai zo samu cewa kunan tsarin ku ba haka ake yi ba ya kake dauka wannan birni bacin inda ka baro a matsayin shi na wanda ka nema ka samu ko kuma kake ma'amalanta shi to alhamdulillah ina ce yanzu maradi ta canza rayuwata daga kowane irin tsari na rayuwa alhamdulillah alhamdulillah na gode Allah da Allah ya kawo maradi kuma na karɓi maradi a matsayin matsayin gari wanda zan ci gaba zama insha Allah ta'ala ko da jihar Katsina Najeriya ta zauna lafiya ni maradi na ga da ta na gamsu da nagartar maradi zan zauna maradi insha Allah ta'ala haka ne masu sauraron muryar Amurka da kallon mu kamar yadda za ku lura lokacin da aka iban ma wannan ka jikin sa sa a madadin sauran abokan aiki suna na mansur sani daga birnin maradin jamhuriyar niger nake cewa mu kasance tare da sauran shirye-shiryen voa hausa. Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. shi hausa na In matsayin ya zarce yan bayan Allah da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.